mujallar matashiya mujallar hafi wani basari mujallar matashiya hafi wani basari alaikum wa ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin sharhin wasanni yau dai muna talatin ga watan goma shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan rabis Sani shekara ta 1444 eh, bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam muka sharhi shirin da shirin wasanni shiri ne da kafar talabijin ta mujallar matashiya tv ke daukar nauyin kawo muku yau dai muna lahadi kamar yadda aka saba shiri ne na musamman na karshen mako da yake zuwa muku daga wannan kafa muna ɗauko labarai da dama inda suke shafi ƙwallon kafa ƙwallon hannu ƙwallon dambe za mu fara da nan gida najeriya ko in ce da nan gida kano sannan mu shiga cikin gida najeriya daga nan mu shiga da nahiyar afirka mu garja nahiyar turai mu kalli wasannin da aka fafata a gasar premier league ta kasar ingila la liga ta kasar andalus har ma da serie ta kasar italiya lokaci ya ba mu dama mu shiga bundesliga har ma da liban sannan a fagen cinikai 'yan wasanni ma akwai labarai masu jan hankali federico balbadi ana ta alakanta shi da kungiyar kwallon kafa ta manchester united idan muka shiga cikin shirin gadan-gadan kuma ina tare da dan uwa abokin aiki mansur umar mansur barka da shigowa da fatan kana lafiya ma nura da masu kallo assalamu alaikum to bara mu fara labaran wasannin namu da nan gida jihar kano inda masu kallon mu idan basu manta ba mun ba su labari tun a makon da ya gabata ban gargajiya da aka fara fafata a unguwar gwammaja an fara dai wannan damban ne tun a ranar na ga ashirin da biyu ga wata kuma da sun ce a talatin za su karkare a yau to aka karkara gasar inda aka tabbatar da damben karshen da ya zo ne karkashin jagorancin shi ismail tayir da suka shirya gasar dan wasa dai sunday ezel shine suka fafata da dan wasa umar yusuf inda aka tashi wasan zagaye uku dan wasa sunday ezel dan asalin jihar kano kuma mazaunin unguwar sabon gari ya doke dan wasa shi umar din umar yusuf din wannan gasa dai an gudanar da ita ne a unguwar gwammaja filin wasa na, na gwammaja bola an fafata wasan ne dai bisa da jagorancin su ismail tahir din da kabir umar waɗannan dai wasanni an fafata ne dai da misalin karfe biyu na yammaci wasan dai da ya bar baya da kura bayan shi dan wasa sunday ezel ya duke dan wasa shi umar yusuf yan unguwar dai gwammaja sun yi abin bai kyauta ba kuma dan wasan dai tuni dai muka samu tabbacin an ba shi kyautar da aka sa ta dubu ashirin wanda dama an ce in yi na ɗaya shi za a ba kyautar dubu ashirin dan wasa sunday ezel dai dan asalin kano ne wanda ake ganin mansir kamar ba yare ba yaren hausa ba ne kuma ya shiga unguwar yaren hausawa ya samu nasara to yan unguwar dai sun yi abin da ba su kyauta ba a gaba na aka kai wannan wasan na kalli wasan na ga yadda aka fafata zagaye uku duk ya duke shi abin da ake cewa a yaren dambe an ce turmi uku duk ya duke shi a turmi uku nan eh. sannan ya ci gasar to kuma yan unguwar bayan tashi daga wasan sun da hargitsi da jifa da duka don da kyar aka kwace shi ba da taimakon yan bijilanti yan eh. sa ido na unguwa suka taimake shi aka fitar da shi don ɗazu har asibiti aka kai shi saboda yadda suka jefe shi da duka ya ka kalli wannan gasa da gamata da kuma yadda 'yan unguwa suka yi wannan rashin da'a eh to malam nura da farko idan ka duba zaka ga yanayin ci gaban wasanni musamman a yankin mu nan arewacin najeriya yana da kyau abu ne mai kyau a rika shirya irin waɗannan wasanni domin musamman idan aka ce akwai waɗanda suke baƙi a cikin ƙabilun a cikin wayanda suke ba asalin 'yan nan ba sun kasance baƙi amma zama ya zo ya haɗa tare har za a zuwa iya yin wata gasa mm. wani daga cikinsu ya samu nasara kuma a bashi mm. kuma ya samu nasara a bashi mm. to amma idan ka duba rigimar da ta karke a ƙarshen wasan kenan abu ne mara kyau kuma mara daɗin ji sakamakon shirya irin waɗannan wasannin yana taimakawa kuma yana ba da gudunmawarin haɗin kan matasa da kuma mm. mutane da na ko wayannan su zo daga wancan yankin waɗannan su zo daga wancan yankin mm. to abu ne wanda zai kawo haɗin kai mm. sosai a cikin al'umma to amma irin wannan tashin hankali da yake faruwa ana tsaka da wasa ba abu ne mai kyau ba abu ne mara daɗin ji kuma wanda duk wanda yake son ci gaban wasanni hmm. a nan jihar tamu da kuma kasa baki ɗaya ba zai yi farin ciki da wannan abu ba su kansu masu shirya gasar sun yi Allah wadai da eh, abu ne abu ne kwarai da gaske wanda duk wanda ya san ciwon wasanni ya san irin haɗin kai da yake kawo a cikin mutane ba zai da daɗi a ce wannan abu ya faru ba da fatan su shugabannin da suka shirya wasannin da kuma su 'yan unguwar da aka shirya wasannin za su kiyaye domin kiyaye faruwar hakan a nan gaba domin ba abu ne mai daɗin ji ba wasu suna ba da shawara suka ce ai da kamata yi wasan karshe tun da an gani na karshe har an yi wannan suggest tambayi filin wasa da ake fafata ban gargajiya a nan jihar Kano eh, fafata wasan karshe wasu eh, haka suka ba su shawara eh, wannan shawara ce mai kyau wanda ina tunanin da sun yi amfani da ita da zai wahala a samu irin wannan cikas din yanzu in ana so a kira domin su gyara eh wannan kira ne mai kyau a gare su gaskiya ya kamata a nan gaba ko in sun ci gaba da shirya gasanni irin wannan su rika amfani da shi babban filin wasanni domin nan wuri ne za ga ko ba komai za a fi samun tsaro da kwanciyar hankali fiye da a cikin kuma ba su san yadda za su je gurin ba ne su tambaya a basu a to ai kuma abu ne wanda su shugabannin da suka shirya abin ya kamata a ce suna da wani connection da su hukumar gidajen hukumar gidan da ake shirya dambe na shi babban filin wasanni domin su samu connection da za su rika shirya wasanni abin da ya kayatar da ni a gasar wanda ya hmm. shirya gasar mai bukata ta musamman eh, wanda ya shirya gasar wanda ya shirya gasar har ya ba da kuɗi dubu ashirin ga wanda ya samu nasara mai eh. bukata ta musamman ne don yana da larurar kafa eh gaskiya wannan kana ganin sa mai bukata ta musamman ne wannan abin ci gaba ne gaskiya sakamakon irin shigowar irin waɗannan mutanen shi zai ba wa ragoyin ma dama masu bukata ta musamman su tabbatar da cewa a cikin fa jama'a ba ware su ake ba komai ana yi tare da su ai ba shi yayi gasar ba ka eh, gane nufi na shi ya saka gasar ya shirya yau wato ai ka san akwai waɗanda cikin masu bukata ta musamman suke ganin kamar ko mutane suna mm. ware su duk wani mm. al'amura to amma ka matso da kansa da ya cikin jama'a mm. shi zai ba wa ragoyin masu bukata ta musamman yan uwansa dama cewa ana zaune fa a community daya komai dole a yi shi tare kuma za a kara samun haɗin kai da fahimtar juna tsakanin mutane da kuma sauransu yake in muka dai koma a fangin shi danbe na zamani amma dan wasa Jaspers ya doke gwarzon dan wasan dambe na UFC Andres Silva ya ka kalli wannan labari ya eh, kalli wannan labari eh gaskiya labari ne mai matakar muhimmanci kuma akwai wani abu na karin haske akai shi kaga Jack Fowl sabon dan damben boxing din ne tunda za a iya cewa ina jin wannan shine karan wasa na shida da ya fafata saboda mm. farko irin youtube nan ne mai yin sa irin abubuwa a tashar youtube to sai mm. kuma ya dawo dan boxing ya dawo dan dambe yau wato kuma gashi nan har ya samu nasara akan shi andre silva amma kuma abin da zaka duba abin farin ciki bayan an tashi daga wasan ya nuna cewa shi andre silva yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawo hankalinsa ya fara sha'awar da box to kuma yau gashi ya zo ya yi wasa da shi kuma har ya doke shi wannan abin farin ciki ne kuma abu ne kwarai da gaske wanda zai kara wa mutane kwarin gwiwa musamman waɗanda suke tasowa kuma suke sha'awar abin kwarai da gaske aka yake idan muka koma fagen kwallon kafa kuwa za mu fara da nan gida kan nan dabu amma kafin nan ga wasannin da za a fara fafata na sada zumunci inda kungiyar kwallon kafa ta arewa smart boys and girls a yau za ta fafata za ta fafata wasa da kungiyar kwallon kafa ta salma bebi da a nan filin wasa na sharaɗa da ke kwanar ganduji sannan muka shiga gasar da ake fafatawa ta 'yan ƙasa da shekaru 23 tuni kungiyar kwallon kafa ta najeriya 'yan ƙasa da shekaru 23 ta wuce zagaye na bayan ta doke ƙasar tanzania ji cibi da nema idan aka haɗa wasa gida da waje kwallo dai uku da ɗaya a biyu din agoyi ne shine ya ci kwallo a minti 62 inda su kuma can tanzania suka yi ongul ake cewa burin mm, mazanci da cin gida yannan mm. wasa dai an fafata shi ne a can birnin na ga ban yi kuskure ba birnin ogun ne ko inda da gwamnan garin tuni bayan alkawarurruka da aka yi kasan ahmad musa shugaban tawagar kwallon kafa ta najeriya ya yi alkawarin zai ba 'yan wasannin naira miliyan ɗaya duk kwallo guda ɗaya dubu kai ɗari biyar biyar duk kwallo ɗaya mm. inda suka ci kwallo guda biyu ka ga miliyan ɗaya kuɗinta mm. sannan gwamna abiyodi abiyodin gwamnan garin shi ma ya ce zai ba su dalar amurka dubu ina ga ɗari ne shi ne zai kama miliyan hamsin sannan wani ɗan kasuwa ma a garin ya ce inda sun yi nasara zai ba su miliyan shi ma hamsin ɗin kaga in mm. suka hada sun samu miliyan ɗari da ɗaya eh, bayan sun doke wannan gasar ya ka kalli wannan nasara da kuma wannan alkawarurkan da aka ce tun an tabbatar da an cika musu shi an ba su kuɗi don a ɗazu-ɗazun nan wani ɗa cikin 'yan wasa kasan akwai ɗan asalin jihar kano ya ce to kuɗin nan sun tabbata bayan ɗazu mun samu tattaunawa da shi ya ce tabbas su an ba su kuɗi kuma an kasafta kuɗi an ba kowa kuɗi salisu yusuf d black da yana dama cikin kalubale kuma mm. wannan wasan da ya ci an tabbatar da ya fita daga kalubale mm. haɗe duka labaran nan guri da ok to yanzu idan ka duba wannan nasarar da su suka samu uh, mm. olympic eagles nasara ce wacce a take a alfahari gare su ga kuma mutanen najeriya gaba daya sakamakon me sun samu zuwa zagaye na gaba dama kofin um, gasar ta shiga kofin duniya amma da eh, amma abin da nake so na kira a nan wurin shine mutane suna ta kiraye kira irin waɗannan alƙawarurrukan da aka yi wa dan wasa wani lokacin da da dai yanzu an samu nasara an wuce mm. amma yakan karya musu gwiwa wani lokacin sai su bar tunanin bal din su koma tunanin kuɗin da aka ce za a ba su har a zo a samu nashin nasara to amma idan ka koma bangaren salisu yusuf d black kuma shi za a iya cewa wannan abin taimakon sai sakamakon da aikin nasu ya ya shiga cikin shakku ka duba a super eagle da shi aka yi rashin nasara sannan ya zo kai zuwa ya samu matsala yawa duk da shi ba mu je gasar cin kofin duniya ba sannan kuma a kuro mu a gasar cin kofin nahiyar afirka gida yawa ga na yan wasan cikin gida duka kuma shi yana cikin mai horarwa ne ma wannan sannan eh. aka zo aka bashi under 23 din shi ma shi ma aka abin to amma ita wannan nasarar da aka samu ci gaba ne gaskiya a gurinsa sakamakon ko ba komai za a rage shakku da ake a kansa za a samu ƙwarin gwiwa kuma in dai aka ci gaba da haka su 'yan wasan wannan cika musu alkawarin da aka yi za su samu karsashi na ƙarin ganin sun jajirce a sauran wasannin da suke na gaba wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske sai dai wannan yawan alkawarin da suke 'yan wasan na kuɗaɗe ana ƙorafi akan cewa yakan rage musu kwarin gwiwa domin ganin sun tankari kalubalen da bara mu wannan labari shi ma yan wasan yan kasa da shekaru goma sha bakwai super falconers wanda suke gasar ingila ke india ta hmm. gasar cin kofin duniya yan hmm. kasa da shekaru goma sha bakwai su ma a shekaran jiya sun samu rashin nasara da kwallo ɗaya da nema ko in ce daga bugun da kai sai mai raga hudu da shida hmm. inda aka duke kungiyar kwallon kafa inda kasar colombia ita ce ta duke su dai tuni kuma a jiya aka tabbatar da a yau za su fafata wasa na karshe da su da kungiyar kwallon kafa ta neman na uku da su da jamus jamus zai ta ci su eh. a wasan farko a rukuni rukuni mm. kuma ana ganin shugaban kuma kwallon kafan najeriya shi ibrahim musa gusau yanzu haka yana can kasar india kuma wasu suna zargin yadda ka faɗa wannan mm. alkawarrukan su suka ƙara eh, kashe da gaske suka yi rashin nasara a wasan da aka yi musu wancan da ba a musu alkawarruka wasu suna cewa ai sun yi ƙoƙari amma daga zuwan shi ibrahim musa gusau ya mm. gana da su to ana tunanin ya musu wasu alƙawarruka to mm. gashi kuma yanzu wasan ƙarshe ma a wata majiyar an ci an ƙare musu alƙawari inda suka samu wannan sarƙa ta tagulla to za a yi musu shi ma wasu babban tagomashi ya ka kalli wannan labarin. to gaskiya abin ya kamar yadda kowa yake kokawa ya kamata in dai za a ci har mutum ɗaya biyu uku za su ba da shawara ya kamata a rika amfani da ita sakamakon an koka a baya an samu matsala yanzu ma kuma an zo an ban da wannan na olympic eagles din shi ma wannan kaga na falcons sun gashi nan matsalar da aka flamingo amin mm. matsalar da aka samu to irin wannan musamman shi kansa zuwa zuwansa kasar india shi shugaban kuma kwallon kafa da mm. najeriya zai iya interaction da su zai iya ganawa da su daga nan gida Najeriya ma ba tare da yaji akwai abubuwa ne na zamani gashi nan sun zo akwai irin su virtual interaction da video call da sauransu da ake wasu sun ce da a tura tawaga ma ya da yafi zuwan nasa ya fi zuwan nasa sakamakon zuwan sa zai kara musu karfin gwiwa su ga ai ga shugaban su ya biyo su da kai to amma kuma kai ka sani dai a cikin doka kwallon kafa ai ana barin wani bako ko kuma wani daban ya shiga ɗakin ɗan wasa ko kuma a lokacin da suke wasa ya shiga har yi musu alkawarin kuɗi ko na Najeriya mun gani wasan Ghana da Najeriya shugaban kwallon kawo bankin Najeriya CBN shine ma ya shiga har to da ya shiga a dokance ya shiga ko kuwa dai radin kansa ne yasa ya shiga nan ba mu sani ba sai dai mu shine ai ba dokan ba inda kaga ana haka duk duniya kawai wannan abubuwa ne na yanayin ƙasar tamu wanda shine kullun yasa ake ta kira a gyara a gyara sakamakon wannan abun ya kauce daga ka'ida magana gaskiya yana taka gudu yana taka muhimmin rawarin ba da rashin samun nasara da 'yan wasannin suke ka shiga 'yan wasanni ko sun fito daga hutun rabin lokaci ko za su shiga fili ka shiga gabar da za su shiga su yi wasa ka ne musu alkawarin kuɗi to bal ɗin za su ko kuɗin da kake musu alkawari shi hankalinsu zai fi karkata kai wannan shine matsalar da kowa yake ta kokawa akai. kai hmm. kuma ya kamata gaskiya a ce a gyara ko da sau ɗaya ne a yi amfani da shawarwarin da masana suke bayarwa domin wannan yana kawo cikas kwarai da gaske a tafiyar da harkokin wasanni a nan ƙasa masu kallon mu kar dai ku sha'afa kuna tare da gidan talabijin na mujallar matashiya tv ke a yau inda muke tattaunawa a karshe cikin shirinmu na sharhin wasanni bari mu karɓi wannan sako alabashi muna dawa za mu dora Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauƙi a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron ƙawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo. Sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye. ma'aikatan mu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa. Sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauƙi domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma to ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauki ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Aminci rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu Kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwaɓar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishinmu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. Masu kallon mu barkan mu da dawowa kan da ya ku afa kuna tare da gidan talabijin na matashiya tv za ku iya bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta musamman an kuka bibiyar mu a mu na intanet www.matashiyatv.com ko kuma ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta musamman facebook instagram har da youtube duka a mujallar matashiya tv in ka bibiya mu a tiktok ma a mujallar matashiya za ku same mu mansur umar dai yana tare da ni a yau ni kuma nura hassan bature sunana ni ne ke jagorantar shirin idan muka dawo mansur cikin shirin namu kuwa dan wasan najeriya victor osimhen yana kara haskaka a gasar serie ta ƙasar italiya dan asalin kasa najeriya da victor osimhen ya ci kwallaye uku a wasan da ajiya suka doke kungiyar kwallon kafa ta sasulo da ci hudu da nema dan wasan tun bayan sa da kaduna ya jefa kwallon biyar kenan mm. kasan wasanni uku ya buga bayan sa da eh, abu kwarai da gaske idan ka duba yanayin tafiyar osimhen a kungiyar kwallon kafa ta napoli abu ne yana ƙara tabbatar ma da cewa mai guri fa ya zo kowa ya matsa ya bashi sa sakamakon raunin da ya tafi a kaga an shigo da wasu ɗan wasa waɗanda ake yin amfani da su yawa suna cin biyu ɗaya suna cewa idan ya dawo samun mai gurbinsa zai zo masa da babban kalubale to amma gashi nan wasa wasannin da ya duk wasa in ban manta ba dawo wannan da duk wasa sai ya ci kwallo gashi mm. jiya kwallo uku rigisa ka ya zuba a raga to mm. wannan wani ƙarin karsashi ne ga shi Victor Osimhen da mm. kuma ita kungiyar kwallon kafa ta Napoli sakamakon zaka ga irin wannan kokarin da yake ya sa gashi nan manyan kungiyoyi mm, da suna neman sa suna to wannan wani karin ta goma shine ga shi kariyar dan wasan domin hakan yana taimakawa wurin kara dago da shi mm. yana jajircewa bayan ya dawo yana tabbatar da cewa ni fa ina nan fa ba inda na je saboda haka dan ba zai buga World Cup bane yake wannan kokarin ka san yan bali yanzu duka sun daina sakin jiki su bal amma shi ai ba zai buga ba eh ko ba zai buga ai ba shi kadai ne ha irin su halan duba za su buga World Cup ba shi kadai ne ba zai buga ba wannan karin gwiwa zai kara masa kuma lokacin da za su tafi World Cup shi lokacin yana gida yana hutawa to idan ya dawo za su dawo ne a gaje shi kuma still kwarinsa yana nan zai dora daga inda ya tsaya ne kwarin jikinsa yana nan kasan shi wannan kuma ya kafa wani sabon tarihi hmm. hat-trick dinsa na farko a kungiyar kwallon kafa ta napoli bai hmm. taba yin hat-trick ba tun da ya zo rabansa da hat-trick tun yana gida najeriya e eh, kwarai da gaske wannan dalilin ma yasa ake tunanin shine hat-trick na farko da yi wanda hakan yakan ya shiga rekod din FIFA ya shiga rekod din FIFA da kuma yan wasan nan ba zan manta ba shi kansa kanunin wanko jiya yi magana akan gudunmuwar da shi victor osimhen ya bayar domin ganin kungiyar kwallon kafa ta napoleon ta yi nasara ya yi magana ya yabe shi sosai ya ce yana fata zai zamo babban jakadan najeriya da kuma afirka a ita nahiyar turai gaba daya to mu kalli shi ma dan wasa alexandra iwobi shi ma dan asalin gida najeriya ne yana matukar tara taka rawa a gasar Premier League ta kasar Ingila a kungiyar kwallon kafarsa ta Everton mm. dan mai horarwa Frank Lampard a jiya mm. bayan tashi daga wasa can da za ga ɗaya da ɗaya ya tabbatar da dan wasan nan zai kara musu contract yana da tabbacin haka ya ce kuma yana da tabbacin manyan kungiyoyi da suke kara daurucin sa ciki har da tsohuwar sa ta Arsenal ba za su yi wannan irin abun ba ka san Bitus dan wasa Alexandra Iwobi wanda aka sani da Alex Iwobi dan mm. wasa ne wanda ya baro Arsenal kuma yanzu haka Arsenal din ta kara shiga daurucin sa kuma tun bayan komawa su Everton yanzu ya taimaka an ci kwallo hudu ya ci kwallo biyu kuma yana matukar taka rawa don duk kwallo jiya ma kwallon da aka ci aka ci suka warware shi ya ce maka mm. aka zira kwallon ya ka kalli alex yobe shi ma da shi victor osimi ana ganin yanzu su dai biyu sun fi kowa taka rawar gani a nahiyar turai mm. musamman a gasar premier da gasar siri ali eh to alex yobe dan wasa ne mai kokari kwarai da gaske domin idan ba za ka manta ba tun lokacin da yana kungiyar kwallon kafa ta arsenal sukan yi misplacing ɗinsa ne ko ce sukan sa shi a inda ko ba nan ya dace sa shi ba amma bayan zuwan eh, shi Frank Lampard kungiyar kwallon kafa yanzu ya gano shi yana amfani da shi a inda ya dace ana ganin ai ma bai sa shi a inda ya dace ba fiye da Frank Lampard ɗin eh to ai abin da ake magana a kai yana nunawa ne yanzu cewa zai fa iya mm. sauran kungiyoyin da suka rabu da shi suke ganin kamar ko ba shi da wani amfani shi ne yake ƙara tabbatar musu da cewa sun fayi kuskure wannan ajiye shi da suka yi ga shi nan yanzu har kana magana arsenal ɗin da suka abin nan yawa sun dawo suna neman sa to wannan ya rage nasa ko ya koma ko kuma ya ci gaba amma tun da ta masa kyau a ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta eba ta yanzu gani mm. nake kamar sa a nan zai fi masa alfanu sakamakon yana ba da muhimmiyar gudunmawa kuma yana mm. taka rawar gani sosai wannan dalilin yasa nake ganin zamansa a nan kamar zai fi masa amfani domin shi frank lampard yana amfani da shi a inda ya dace kuma yana ba shi abin da yake so in ba za ka iya tunawa kullum duk lokacin da aka yi wasa lamfar din yaban sai yake kullum ko yaban sai yake yawa yaban nasa ne ya ƙara tabbatarwa ya ce ai ba na sayarwa ne ba za su sai da shi ba yawa to kaga wannan dalilin ne yasa shi Alex Iwobi zai fi kyau ko kuma ya zaman sa a nan din sakamakon shi lamfad ya gano amfanin sa kuma yana ba shi dama kuma zai ci gaba da samun dama mm. ta fafata wasanni mm. wannan shine abin da nake tunani akan to idan muka shiga gasar premier league ta kasar ingila kai tsaye ga dangadan muka fara da wasan da aji aka fafata leicester city da kungiyar kwallon kafa ta manchester city leicester city dai na nema kungiyar kwallon kafa ta manchester city na da daya kungiyar dan wasa dan mm, zabiya za a ce mm, kevin de bruyne shine ya zira kwallon nan a minti 62 kungiyar mm. kwallon kafa ta bournemouth ba ta tottenham hotspur kwallo uku da biyu tottenham ta samu nasara newcastle sun ci aston villa kwallo 4 da nema bayan canjin mai horarwa ka san bai fara da kafar dama ba mm. don wasu kungiyar kwallon kafa ta brighton kwa da su da chelsea chelsea ta sha kayi da kwallo hudu da daya a hannun brighton and hove albion mm. crystal palace kwa southampton crystal palace na da daya southampton na nema kungiyar kwallon kafa ta brentford kwa na da daya wolverhampton wanderers na nema don mm. wasa douglas diago costa ya kafa mummunan tarihi ya samu red card wanda bai taba samu batun da yake fafata wasa a gasar premier league ta kasar ingila mm. muka shiga fulham kwa da su da everton an tashi nema da nema kamar yadda muka ba da labari ya ka kalli wannan wasa mu fara da wasan kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da Manchester United kwallo ɗaya da nema Manchester City ya samu nasara eh wasa ne gaskiya wanda zan iya cewa dama mutane da yawa suna kawo cewa hakan za ta iya faruwa da da dai wasu suna ganin ko ba halan bol din za ta iya musu ko wahalar ci su samu nasara to amma gashi nan dai suke bin da burunan sun tabbatar da cewa ko ba halan din fa ba matsala ana ana ganin zazzabi yawa zazzabi ya fita eh, yana da eh, zazzabi kuma an eh. ce ga dole jiya ce bai warke daga zazzabin nan ba eh kwarai da gaske to amma gashi nan su kebin da burin ire-iren su in suna ciki za su iya baka gudunmawar da kake bukata gashi nan sun tabbatar da cewa ko ba halan din fa ba matsala za mu iya samun nasara. Mu kalli wasan Liverpool da su da Leeds ya ka kalli wasan. E Liverpool sun yi rashin nasara a karo na biyu kungiyar kwallon kafa ta ashirin a wancan makon ta ci su da kwallon ɗaya da nema. Mm. Wannan karon kuma kungiyar kwallon kafa ta sha takwas Eh. ita ma ta ci sa da kwallo ɗaya da nema liverpool gashi gebe ya sunansa bandai mm, ya kafa sabon tarihi shi ma mummuna ba a taɓa sa a anfield ba shi ma jiya an zira mai kwallo ya kalli wasan liverpool eh liverpool wasan su ga duk wanda ya san yadda yake ganin yadda liverpool take tafiyar sarfa bana to dan wannan ni a matsayina wannan wasan bai zo min da mamaki ba gaskiya ga duk wanda yake ganin yadda wasannin liverpool suke tafiya yanzu ya san dan an samu nasara a kansu ba za a yi mamaki ba sannan idan ka koma shi bangaren vigil bandai mm. ya yi wasa saba'in ko mm. ba zan manta ba saba'in da shida ne ko mm. ya yi wasa saba'in da shida fil bai samu rashin nasara ba to yanzu ga shi nan su wannan kungiyar sun kafa masa wannan mummunan tarihin sakamakon shi ba zai so haka ba a bangarensa to amma idan ka duba yanayin yadda liverpool take tafiya ba za ka yi mamaki ba dan sun samu nasara a kansu to ya ka kalli shi Douglas Costa Diego Costa eh tarihi mummuna ka san ficewa daga filin yana kuka eh. saboda ya samu jan kafi. eh Diego Costa ai ga duk wanda ni ne mamaki ma da aka ce ko bai taba samun jan kati ba sakamakon dan wasa ne wanda yake mai hayaniya mm. Diego Costa dan wasa ne mai hayaniya an za ka manta ba ai ya kungiya kwallon kafa ta Chelsea kafin ya tafi yanzu ya dawo mm. to don a dawowarsa gashi nan ya fara samun jan mm. wannan ba abin abin bakin ciki ne a matsayin sa na dan wasa ba zai ji daɗi ba amma ga duk wanda ya san yadda Costa yake wasannansa yake rigima rigima fada fada to ba zai mamaki ba dan ya samu wai ba tare da sharhi ba in muka shiga gasar La Liga ko ta kasar mm. Andalus ko Almeria sabuwar kungiya da ta fado ta ci kwallo uku da ne uku da daya akan Celta Vigo Cadiz ko na da uku Atlantico Madrid da biyu sabilla na da ma kungiyar kwallon kafa ta rayo balakano na da daya mm. ba ta da bata ci ba barcelona ajiya ta samu nasara da kwallo daya da nema akan valencia in aka muka duba yau osasuna da real baladoli nema da nema sun tashi haka kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Girona su ma za su fafata wasa an jima kana Almeria in muka kalla kungiya ce sabuwa da ta faɗo haɗe mun da wasan kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid biyu da nema da akan kadi uku da biyu eh kungiyar kwallon kafa ta almeria ka san a wannan karan suka dawo la mm, liga ana ganin da suka saki yawa kuma tun bayan tashin sadiq dan wasa dan Najeriya dan asalin jihar Kaduna ake ganin mm, kamar ai za su samu matsala to amma gashi nan dai suna making suna maintaining cewa kofa ba Sadiq din yadda muka dawo da kwarin mu zafin mu iya kuma za mu iya ci gaba a haka yau kuma gashi yanzu suna mataki na goma wannan ci gaba ne a kansu kwarai da gaske sai dai wasan shi kuma kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da kadi suka yi nasara a kansu wannan wani abu ne yake nuna ma cewa shi kansa Diego Simeone bana yana da matsala mm, yana da matsala sakamakon yauwa kuma daɗin daɗawa mutane da yawa suna ƙorafi akan Diego Simeone cewa tsohon salo yake a harkar horarwa jiya bayan kuma ai an samu nasara kasan bi da neman aka juya yana sako dan wasa Jos Felix yana shigo ya farke mai kwalakwalai duka uku duka biyu sannan bayan saura sakanni a tashi kungiyar kwallon kafa ta Cardiff ta kara kwallo ta uku ana ganin hakan ya taba mai eh dole zai taba shi to kuma sakamakon matsi ne a karan kansa ko be musamman yanzu da ya dawo daga gasar cin kofin zakarar nahiyar turai yana ganin wannan gasar ta La Liga ita fa zai kokari domin ya ga ya samu nasara ko bai samu nasara ba domin ya kare a cikin mataki na hudu na saman teburi wannan zai bashi matsin lamba kuma na tabbata da Yago Sumina nan gaba wasannin su na gaba zai yi matukar kokari domin ya ganin sun samu nasara akan wasannin da za su yi na nan gaba. Idan muka kalli wasannin da aka fafata su ma a kasar Serie A Napoli ta ci Sassuolo hudu da nema inda muka ce Osimi ya jira kwallo guda uku Lens kuwa juventus ta samu nasara da kwallo ɗaya da nema inter milan na da uku Sampdoria na nema kungiyar kwallon kafa ta kowa inda muka kuma koma fagen zaurcin da cinikayyar 'yan wasanni kuwa za mu fara da kungiyar kwallon kafa ta chelsea inda chelsea ta sanar da za ta ɗauki 'yan wasanni guda uku a watan janairu mai horarwar ya ce yana da sha'awar a kawo mai 'yan tsakiya da 'yan baya har ma da 'yan gaba antonio conte in ji antonio conte ya ka kalli sport mole ne suka rawaito wannan jarida sport mole su ne suka rawaito wannan labari eh to ai shi kasan grand porter a chelsea dawowarsa tun da ya zo kaga bai rashin nasara ba sai jiya hmm. to wannan abin watakila shine dalilin da yasa yake ganin ko akwai wasu 'yan gyare-gyare da ya kamata yi sakamakon zai so a ce yadda ya fara da nasara ya ɗore da ita kuma idan ka duba ƙungiyar da ya baro ta brighton daga can ya baro kuma da ya je suka ba shi mamaki to zai so a ce ya ɗore da ci gaba da samun nasara wannan ba zai rasa kasancewa dalilin da yasa yake son ya ƙaro masa 'yan wasanni domin ya saita ƙungiyarsa ta tafi dodar yadda zai ci gaba da samun nasara a kai ba. mu dan koma baya kungiyar kwallon kafa ta arsenal a yanzu ta tauna aya dan ta tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro mm. ta casa kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest da kwallon biyar da nema ya ka kalli wannan wasa arsenal da ana ta cewa ai sun gaji sun gaji amma yau gashi sun samu nasara da kwallon biyar da nema. eh gaskiya wannan abun farin ciki ne ga shi mai horarwa michael ateta da wasu suke har yanzu ganin su suke kama a matsayin dan karamin mai horarwa. da kuma magoya bayan ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal gaba daya amma arsenal yana da kyau ko da a wannan watan na januwari mai zuwa su karo 'yan wasanni domin nan gaba zai wahala idan ba a samu gajiyawa a tattare da 'yan wasanninsu ba amma dai wannan tona tsakuwa da suka yi domin a ta ji tsoro abu ne mai kyau wanda zai ci gaba da farantawa kuma zai 'yan wasan zai tabbatar da cewa sun ci gaba da kasancewa cikin ƙwarin gwiwa cewa eh lallai fa muna nan kuma za mu yi ba da mamaki bana domin arsenal kawo zuwa yanzu suna bawa da yawan mutane mamaki domin ba wanda ya tunanin ma za su ci gaba da wannan samun nasarar da suke amma har ya zuwa yanzu dai gashi nan suna ci gaba da kuma har yanzu su suke jin ragamar teburin ka duba martinelli shine ya fara zira kwallo a cikin minti biyar inda dan wasa nelson ya zira a minti 49 sannan minti 59 nelson din ya kara zirawa 57 kuwa thomas party ya zira martin odegaard ya rufe kwallon kwallon da minti 78 kungiyar kwallon kafa ta arsenal dai ta samu nasara da kwallon biyar da neman akwai yiwuwar dan wasa cristiano ronaldo ya bar kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a watan Janairu idan muka duba jaridar ta rawaito Manchester Evening News su ne suka rawaito dan wasa Federico Valverde ya yi watsi da jita-jitan da ake ta alakanta shi da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko Liverpool Football 36 sune su ne suka rawaito wannan labarin Real Madrid tana neman dan wasa gaban Arsenal Gabriel Jesus a kaka mai zuwa sun ita ce ta rawaito wannan labarin ya ka kalli dan wasa Federico Balbadi wanda ake ganin Real Madrid a yanzu ba ta iya sakin sa ba idan muka duba kwa yanzu haka ma Madrid din an juya hutun rabin lokaci kwallo ɗaya da nema au sifili sifili ba wanda yake cikin nasara mu duba amma labarin Balbadi shine akan gaba eh. ana ganin dan wasa ne mai matukar hazaka in Madrid ta rabu da shi ba ta da wanda zai mai mata gurbin sa eh Balbadi gaskiya dan wasa ne mai matukar hazaka wanda yana ɗaya daga cikin 'yan wasannin da shi kansa mai horarwa Carlo Ancelotti ya bayyana a matsayin 'yan wasanni wayanda za su kasance jagororin 'yan wasannin duniya nan gaba domin dan wasa ne mai matakara zaka kuma baya wasa da dama idan ya same ta amma idan ka duba labarin zai tabbatar maka da cewa shi Federico Balbade ai yayi watsi da wannan yawwa domin ba ta yadda za a yi a yanzu a wannan takin Balbade yayi gangancin barin wannan kungiyar ta Real Madrid domin kungiya ce wacce yake samun lokacin bugawa kuma suna kyakkyawar alaka da fahimta mai kyau tsakaninsa da shi mai horarwa Carlo Ancelotti idan ba za ka manta ba Carlo Ancelotti a farkon season din nan wannan kakar wasannin sai da ya gaya masa cewa wannan kakar wasan so nake ka ci min kwallo goma idan baka ci ba zan yaga takarduna na horarwa to kaga yanzu kuma haka dan wasan in ban manta ba yana da kusan kwallo bakwai ko takwas to ka gani zai ba mutane mamaki amma federico balbada dan wasa ne wanda nan gaba a duniyar kwallon kafa za a yi ta da shi kwarai da gaske domin yana ba da gudunmu kafin mu karkare shirin akwai sakonni musamman na fatan alkhairi kuma da kungiyar kwallon kafa ta Kano Professional Football za ta fafata wasa da kungiyar kwallon kafa ta Shishe United a gobe da misalin karfe tara na safiya za a fafata wannan wasan sannan sakonnin fatan alkhairi da shigo shigo mana musamman Ibrahim Garba Gunduwawa mun ga sakonsa Yusuf Mai Tama Banko da shi ma mun ga sako malam masir duka dai shirin ya zo ƙarshe ba wani sako ko kuma wani kira da za ka yi e kiran da zan yi dai gaskiya shine musamman wannan wasan dambe da aka shirya mm. aka tada rigima mm. gaskiya ya kamata a ce a rika yin abu cikin wayewa da nutsuwa mm. wannan ba abu ne wanda zai ci gaba da haifar da ɗa mai ido ba abu ne wanda gaskiya abin takaici ne kuma zan yi fata su 'yan unguwar da su jagororin wannan gasar su kiyaye faruwar hakan a nan gaba sannan mm. kuma masu kallon mu ne musu fatan alheri kowa da kowa akwai sakonni da yawa wanda sunayen yana da yawa ba amma muna yi wa kowa fatan alheri sannan kuma insha Allahu ku ci gaba da kasancewa da mu za mu ci gaba da za a ci gaba da ganin ka kar masu sauraro su ce da kai ba za su kara a insha Allah za mu ci gaba da za mu dinga gabatar da shirin insha Allah a dukkanin ranakun da za mu gabatar musamman ranakun Lahadi Litinin Talata har ma da Laraba duka duka anan ya kamata mu ja labulan shirin a madadin su abokan aiki musamman Aisha dan gada ka san ba ta lafiya kuma eh, Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba wa Aisha lafiya to a madadin ita Aisha Abubakar dan gada sai shi Mansur Umar da muka kasance da shi a yau Ahmad Murtala Ibrahim shine daukan mana sauti sai shi kuma jagoran gidan abubakar murtala ibrahim nura hassan batura da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu kasance da mu a gobe insha Allah za mu shiga wani sabon shirin hot muna step 2 to destination no detention gaba gaba dai matashiya foundation taimako kuke akan education Muna ba matasa occupation